Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai tasha Alfa Radio kumasi a ƙasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ɗaliban jami'ar kimiyya da fasaha ta kwame nkurma da ke kumasi a Ghana sun gudanar da zanga-zanga wadda ta rikide ta koma tashin hankali. Sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku daga nan kuma sai shirin jaridun ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke turo mana kuke ajiye mana ta na'urarmu Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ta kushewa batun ayarin bakin haure daga tsakiyar nahiyar Afirka da suke kokarin karasowa zuwa Amurka. 'yan jam'iyyar democrat suna nan suna ci gaba ne da yakin neman zaɓe akan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar amurkawa kamar batun kiwon lafiya ana sauran makonni biyu a yi zaɓen tsakiyar wa'adi wanda zai tabbatar da jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisun tarayyar ƙasar guda biyu 'yan jam'iyyar democrat da dama ba su ce komai ba a kan batun ayarin bakin auren sai dai suna zargin jam'iyyar republican da dagula lamarin siyasa a wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa mai wakiltar jihar new york chuck schumer da kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai nancy pelosi ta jihar california sun ce trump yana kokarin karkata batun kiwon lafiya ya koma batun bakin haure saboda ya san cewa batun kiwon lafiya shine abin da amurkawa suka fi bashi muhimmanci sosai ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun ja a kan kalaman trump cewa akwai miyagu mutane da kuma miyagu da suka fito daga gabas da suke a cikin ayarin bakin hauren abinda da ba shi da shaida a kai bakin haurin da dama sun yi hira da manema labarai inda suka ce suna kokarin neman rayuwa mai inganci da tsaro ne a amurka sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a jiya talata cewa amurka ta gano akalla wasu mutane da suke da hannu a kisan ɗan jaridar saudiyyar nan kamal kashuji kuma za ta soke takardun bizar su pompeo ya ce hukuncin ba shi ne mataki na ƙarshe da amurka za ta ɗauka akan wannan batu ba za mu ci gaba da ɗaukar ƙarin matakai na hukunta masu laifi ya ce amurka tana faɗa da babban murya cewa ba za ta kyale ba kuma ba za ta lamunta irin wannan ɗanyen aiki wanda aka yi ƙoƙarin rufewa ka kashogi baki ta wannan mummunar hanya wannan ne matakin ladabtarwa na farko da amurka take dauka a kan saudi arabia tun bayan da wannan labari ya bulla a kan bacewar kashoge a ranar biyu ga watan oktoba sai dai pompeo ya bayyana bai bayyana ko ne ko kuma mutane nawa ne amurka za ta soke takardun bizar su ba saudiya ta sanar da ta sanar a ranar asabar ta kama mutane goma sha takwas 'yan ƙasarta kuma ta yi ƙoƙarin koran manyan jami'an hukumar tattara bayanan sirri da dama dangane da mutuwar kashoge a halin da ake ciki kuma shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya faɗa a jiya talata cewa kashe ɗan jaridan saudiya nan mai zama a nan amurka jamal kashogi wani abu ne da aka shirya kafin aka aiwatar kuma dole ne a hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin da ma wanda ya bada umarni a yi a wani jawabi da yi wa majalisar dokokin kasar radwan ya faɗa a jiya talata cewa saudi arabia ta ɗauki muhimmin mataki na tabbatar da kashe kashoge a don haka yana sa ran shugaban kasar zai ɗau mataki a kan masu hannu a cikin wannan kisa da aka yi ba tare da yin la'akari da matsayinsu ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc matsalolin tattalin arziki da kasar zimbabwe ke huskanta ya haddasa karancin muhimman kayan magunguna a kasar jama'ai sun ce karancin magungunan ya sa mutane na zuwa wato kasuwar bayan fage domin samun magani kuma hukumomin sun bayyana damuwansu cewa irin waɗannan magungunan suna da haɗarin gaske karancin kayan zimbabwe ya zarce batun man fetur da wasu kayan abubuwan more rayuwa Ƙungiyar kamfanonin sarrafa magunguna ta Zimbabwe ta ce ba ta samun isassun kudaden ƙasar waje da za ta iya siyo magunguna na sankara da na cutar sukari da na hawan jini da wasu magungunan kashe raɗaɗin ciwo. idan kuwa ba iya samun magunguna a wuraren da ya kamata ba to kasuwanni na bayan fage za su samu haɓaka saboda mutane za su rika zuwa wurin to sai dai wannan abin zai iya jefa rayuwar marasa lafiya a cikin haɗari. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla. Ɗaliban jami'ar kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah da ke Kwamasi a Ghana sun gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su kan wani sabon tsari da aka fitar musu, amma ta rikide ta koma tashin hankali kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Abbas. Zanga-zangar da shugabancin ɗaliban SRC ta shirya an soma ta ne ta lami lafiya amma yayin da ta soma girma sai ta rikide ta zama ta tashin hankali yayin da ɗaliban suka bazama suna faffasa abubuwa cikin harabar na jami'ar ma'aikata sun ka kaso gudu don ceton rayukansu a ƙarshe dai akalla sun lalata kimanin motoci goma sha shida na ma'aikatar jami'an haka kuma sun lalata ofisoshi a halin yanzu kungiyar ɗaliban jami'ar ghana nux a takaici ta nuna goyon bayan ta ga zanga-zangan da ɗaliban sun kai amma ba ta ra'ayin tashin hankali da barnar da suka yi ɗayan shugabannin kungiyar elisha esuma ya ce begin by commending the over 25,000 students of the farming. Bari fara da jinjinawa sama da ɗaliban KNUST 25,000 waɗanda sun ka hau titin jami'an na suna zanga-zanga don nuna goyon bayan su ga SRC da ta kira a yi zanga-zangan don goyawa 'yan uwansu da aka kuntatawa baya. Haka kuma ina jinjinawa SRC da ta jagoranci wannan fafataka ta ruhi. Abu ɗaya da ƙungiyar ɗaliban jami'ar Ghana ke tsaye a kai ne tabbatar da kare hakkin duk ɗiyan gana abin da ba mu amince da shi ba bane barnan kaddarori a harabar sai dai na yi dace da wata ɗalibar jami'a Sa'adatu Lawal Garbe kuma ta mun ƙarin bayani dangane da abin da ke faruwa. abin da ya kawo wanga kone-kone da damuwan da ke kan campus ne ba. su ya bude session 2017-2018 da KNS na da wuri kamar sun student akwai inda maza zalla da mata zalla amma sabon visin da aka kawo ya kawo loan shi isa akwai maza zalla na shi ya kare mata ciki kuma mata zalla ke kwana kuma ya kare maza ciki to gaskiya studentin bai musu daji ba saboda akwai old studentin da ke pay homage or allegiance to that hall anytime suna zuwa yi wasanni da sai sun zo school sun ga abubuwa ya sake a ga A halin dai yanzu ministocin ilimi da na jiha Ashanti sun kai jiki a nan jami'an domin gane wa idanuwarsu irin abin da ke abu kuwa. Kuma an bai wa na wannan jami'an umarni su tattara nasu da nasu su bar jami'an haka ma duk ɗalibai na jami'an kan tsakar rana na yau kowa ya bar harabar jami'an. Redwan Allah Muktar sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To Allah ya kyauta a gaida Redwan Abbas kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. my ring. To madalla Allah ji kan Ibro. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda ya za'a mu ke cewa karfe uku da minti goma sha biyu na tsakar dare. Ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum makon da ya gabata, mun ci gaba da sauraron labarin ɗan sanda DSP Tijjani Bulama, wanda ya ƙoƙarin taimakawa bako wazir wajen ganin ya ce toshi daga halin da ya shiga. Don haka ne ma ya ƙaddamar da bincike. Amma binciken nasa ya jefa shi hannun jami'an tsaron farin kaya na Najeriya da ake kira DSS. haka kuma aka juya magana ta koma cewa ana tuhumar dsp tijjani bulama da cin zarafin malam abba kyari da kuma yunkurin yin garkuwa da shi A yau za mu karasa jin abin da ya faru da Tijjani Bulama. Suna Nasir Fili Hashin Gumel. duk lokacin da kake zaune wajen dss din nan a matsayin kan dsp rundunar 'yan sanda ba ta zo ta bi sawu neman ka ba babu wanda ya zo amma daga baya da bayan su sun ɗauke ni for the second time akan cewa in faɗa in canza magana na sun ce wai ai shi dig dig operation namu wai ya zo har sau biyu. Eh, Joshua Kabila. Yes sir. Ya ce ya zo har sau biyu shi wajen DSS din amma dai kam ba ni ba a neme ni ba sai ranar na fita shine shi CP Provost ne zai ɗauke ni muka tafi set headquarters. Muna zuwa sai suka kai ni gun acting CP na monitoring unit. ina zuwa sai fara zage-zage ga barawon nan stupid why why da maganganu da kala-kala har ya bata mana sai na ce miki sa aikin na fani ni na neme shi na siya fam na samu aikin nan saboda haka don wai yau ana wani zage-zage ana da sauransu ni barawo ne ina sanye kidnapping all this and that zan iya an tube uniform na fanje wani aikina don Allah ya taimake ni na karatu sai ce wai zan yi masa rashin kunya ne da sauransu yana zagi ne sai ya kira wani csp wai a csp ya zo da ya zo sai ce take the idiot out ka je ka ɗauka eh, eh, statement ɗinsa sai csp sai ya asanin wani dsp da wani asp suka je muka zanna muka zanna sai suka sai dace musu to su bani eh, su bani statement form suna bani sai na gani statement form da with word of caution sai dace ya za su bani statement form na with word of caution menene ne dim arawo ne sai suka ce wai abin da oga ya ce a baka yana da farko nace ba zan rubuta statement din ba ma sai suka ce mana wai don Allah ka rubuta abin da oga ya ce kenan da sauransu da sauransu sai na rubuta da na rubuta su karar kansu da na ga su tattaɓe da suka kalla su tattaɓe din da we are shocked suka ce abin da ya faru kenan nace da me aka ce musu ya faru me aka ce muku ya faru nace abin da ya faru kenan mana nace wani bincike kuka yi ne da sauransu ga ga sunan bako kun kira bako kun yi bincike ne ga sanan shi dan wannan kun kira shi kun yi bincike ne ko kuwa shi abba din kun je wajen shi kun je kun dauko jawabin sa ne ya gaya muku gashi abin da ya faru haka kawai blinded kun zo kun yi accusing ina menene wanda zai warancin jiya su rufe ni har shaka wata daya babu wanda zai je gurina sai bayan wata daya tukuna za a dauke ni bayan na gama wannan masifan sai suka sai suka je suka bada statement form din ma shi TCS sai muka sake shiga shi eh, wajen shi muna zuwa wajen shi shi sai sai an bashi directives wai ya faɗa min wani police station da nake sa a cikin garin abuja nan a jihar Feni. ok akan kayi laifi ana zargin ka kenan ka zama mai satar mutane yes eh. suka tambaye ni wani police station nake so a garin abuja nan a jihar kene sai na ce ranka da wani kan mene ne ne haka nan ne ni na so specifically su gyama mene ne ne a'a in ko suna ganin eh, don na kirawo ba ko na je na yi bincike ne don na kirawo shi a dosa da abba kyari ne suna ganin na laifi ne sai su faɗa min mene sunan laifin da ne din su faɗa mun nace wani police officer ne baya baya abin da ne din nan a cikin police act an ni specify cewa kowane case dole dole sai ka ɗauko petition ka kai office ne ko kuwa da sauransu ne tukuna za ka yi case nace so nawa ana cases za a kira mutum da waya a yi resolve dan ce police officer is not about dama na so da tambaye ka shin aikin ka matsayin ka na DSP a sashin wannan binciken ya baka damar ka irin wannan aikin da kai of course ya bani dama don ai bincike ba kama mutum na gane kulle ba na ɗaya kenan ba wani kuɗi na karbi agon mutumin nan ba na biyu bincike kuma ba kan shi muka fara wannan binciken ba bincike ina boko ina ina counter terrorism investigation unit unit so da yawa muna jin information based on information ba ma faɗa ma ofe za mu je mu nemi yan boko haram mu kama ba taba can private investigation ba so ni kuma yes na yadda an ba faɗa musu a office din ba shine zai warantin a rike ni har kusan wata ɗaya wata biyu bayan jiya sai sun kulle ne zuwa wata daya suka kawo ne gun police police suka ce in faɗa musu eh, police station nake so su kulle ni na ce musu a sokoro suka kai ni a sokoro suka sake kulle ni wata guda daya a sokoro da kwana biyu har ta gefen abin ya bata mamaki ta ce a'a me yasa haka ne su police ba za su yi bincike ba tunda akwai wannan allegation din me yasa police ba za su je su yi inviting abba kyare din ko kuwa su je gidan shi don matsayinsa su je gidan shi su je su dauko jawabinsa ba police ba su yi ba Tun farko dai mun ji bako ziri ya faɗa mana cewar ya miƙa kukansa ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC. Amma babu abin da aka yi a kan maganar. Shin wannan yana nufin kenan akwai waɗanda suka gagari hukumar EFCC ta hukunta su domin girmansu ko mukamin su? Ga Nasir ya dawo mana da wannan batu. A cikin zan taro nan shiri da bako Waziri Kyari da ke zargin shugaban ma'aikatan fadar shugaba Buhari wato Abba Kyari ya ambaci yadda ya ce ya yi ta mayar kai kukansa ga hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC kuma ya yi nasarar shigar da kukan amma aka rika samu akasi. Bako kyari wanda ya ce har mata kai ga in ya shiga hukumar akan samu labari a fadar shugaban Najeriya ko ma daga cikin hukumar wasu kan tsegunta Abba kyari inda ya ce a wani lokaci ma har Abba kyarin ya buga masa waya yana cewa ba shi da hakuri har mata kai ga sauyawa akalla ma'aikaciya ɗaya wajen aiki a hukumar in ji bako waziri. With our modest achievement in this area, I can assure you that our politicians will be more circumspect as we go into the next general election. and our people of all to gain in this process of disinfecting Wannan ya sanya ni da wasu abokan aiki muka amsa gayyatar hukumar EFCC inda mukaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magu ya yi bayani kan nasarorin da ya ce hukumar ta cimma kama daga dawo da makodan kuɗi daga barayin biro da niyyar dirar mikiya kan sabon binciken badakala. a lokacin an buƙaci 'yan jarida su ajiye na'urorin magana don zantawa ce ta fahimtar irin ayyukan hukumar da amsa kowace tambaya daga manema labaru dama magukan nemi goyon bayan 'yan jarida ga shiga aikin fallasa barayin biro in sun gana yin wani abu da suka ga akwai zamba a ciki ga ma misalin wannan bayanin ne na ce ya kamata ku 'yan jarida ku ba mu guduma saboda ba mu bane amin akwai lokacin da ku za ku fita ku samu jawabi da sauransu ku aiko mana mu za mu je za mu je ko ina yanzu nan ba za ka yi sata a najeriya ka aje kudi ko ina ba a duniya because duk mun riga mun hada gwiwa da ko da kowa ba tare da natsar sauti ba 'yan jarida sun yi tambayoyi da nuna damuwa kan yadda ake ganin akwai waɗanda suka gagari hukumar hukuntawa wato wasu manya gwamnatin buhari mai dawar yaƙi da cin hanci da 'yan jaridar suka yi wa taken crocodiles wato kadoji kenan cikin mutanen da aka magana a kansu har da shi shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin abba kyari da cewa duk da bayanan bako waziri ba ji abin da efcc ke yi ba kazalika hatta batun tsohon sakataren gwamnatin najeriya babacir david lawal sai da ta kai ga kwamitin majalisar dattawa ya fito da rahoto da samunsa da laifi kafin ta kai ga dakatar da shi da kuma sai ma bayan kwabe shi daga mukami efcc ta shigo kuma nan ma sai sama sama aka yi batun Kafin na kawo muku martanin Ibrahim Magu da ya nuna lamarin na bako waziri shiriri ta ce kawai ga kaɗan daga tuna baya na bayanin da 'yan jarida suka yi misali da shi na sanata Shehu Sani kan binciken Babacir. A wucin gadi na farko kwamitin ya ba da shawaran a cire shi daga kan wannan matsayi da yake ciki na gwamnati sakataren gwamnati na matsayin shugaban kuma fine na biyu a wannan kuma abin da muka ba da shawara shine ba ma shi ba da yake shugaban wannan wuri duk wani wanda yake da hannu a wannan banna da aka yi a wannan kwamiti a miƙa shiga hukumar yaƙi ce da cin hanci da rashawa don ta hukunta shi a cikin kuɗi da ya kai naira biliyan goma sha uku da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin muhammadu buhari ta saka ma wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan takwas mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da abokansu da mutanen da suke hudu da su bayan sauraron wannan lura ta 'yan jarida magoya nana ta cewa babu wanda ya fi karfin doka a najeriya kuma ai babacir din ma an gayyato shi hukumar ya amsa tambayoyi kazalika ma ana shirin daukar mataki na gaba kan batun mago kai tsaye bai ce komai ba nan akan zargin da ake wa abba kyari kazalika bai tabbatar da wani labari ne yunkuri da aka ce ya taba yi na awon gaba da abba kyarin a fadar shugaban najeriya ba bayan kammala musayar bayanai mun tunkari ibrahim mago inda na fara yi masa tambaya kafin na ankara abokin aiki na dan jarida ya yi wa mago wannan tambaya kan batun abba kyari ga yadda lamarin ya kasance kowa yana da abin da zai yi a wannan aiki wallahi abin ko ya damu kowa kuma ana yi ne saboda gobe kar yara su je su suna shan wahala eh? akwai batun nan ah, da ya taso kwanan nan bayan hukumar ka ta ce ta karbi takarda tana bincike sai gashi fa da shugaban kasa ta ce abba baya da laifi shin me ake ciki ne akan wannan magana wannan wannan maganan barkace ne barkace ne <laughs> ba ne ranke ina da tambaya da ina da tambaya ina da tambaya ina da one question ina da one daga nan mago ya fice daga ɗakin taron ya nufi ofishinsa da ke ci hawa na wajen goma a sabuwar helkwatar ta efcc mago dai na nuna batun na bako kyari bai wuce na shirin barkete na rediyon human rights da ya yada wannan labari a abuja ba Wannan dai na nuna ba wani binciken da EFCC ke yi ko ci gaba da yi kan batun nan da muke zantawa a kai. Kuma hakan ya nuna sai an ƙara tabo sauran sassa da ke da masaniya kan lamarin ko ko waɗanda aka ambaci sunansu cikin wannan binciken. Da ma jin komai 'yan majalisar dattawa ko wakilai za su yi kan lamarin tun da sun dawo zama daga dogon hutu wannan bincike dai tamkar yanzu aka fara shi. wannan haka yake nasiru sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin nasiru adamu hikaya ni sarfili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan kamaru Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Kamarun yanfo an tarauto mana cewar Francois Sudan ma'aikaci a mujallar Jean Afrique ya bayyana dalilansa na cewar dan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto shine lashe zaben shugaban kasar wanda aka gudanar ranar bakwai ga watan Oktoba 2018 din da ta gabata. Sai kuma jaridar kamarun Tribune an da ita kuma cewa ta yi kotun tsarin mulkin kasar jamhuriyar Kamaru Kurkosun ta ce duk 'yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ihun ka banza kawai suke yi kan korafe-korafen da suka kai mata wanda aka kwashe kwanaki hudu ana sauraron ƙorafe-ƙorafen nasu a cewar babban alkalin kotun ya ce ba su da hujja ballantana makama sai kuma jaridar the fisk actual an ta labarta mana cewar babban kotun tsarin mulkin ƙasar jamhuriyar kamaru ta bayyana cewar shugaba biya ne ya lashe zaben na ranar bakwai ga watan Oktoba. An da ya doke 'yan takarkari guda takwas da kashi saba'in da 71 cikin 100. Sai kuma jaridar Emergence ita kuma hango mana ta yi cewar tsohon jagoran adawan kasar jamhuriyar Kamaruni John Furundi ya samu mafaka a ƙauyen Baba na biyu tun wani hari da 'yan awaren ƙasar suka kai masa a gidansa da ke birnin Baminda. Sai kuma jaridar Nouvelle Expression an da ta gulmata mana cewar Maurice Kamto da lauyoyinsa sun lashe alwashin cewar ba za su miƙa kai bori hau ba domin ba su amince da sakamakon zaben da babban kotun tsarin mulkin kasar ta mika ba sai kuma jaridar efribe ita kuma cewa ta yi dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun mamaye manyan biranen kasar domin shirin ko ta kwana na yanda yan adawan kasar suke barazanar fitowa kan tituna jaridar lifetime kuma tsokaci ta yi kan yanda jam'iyyar mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru cpdm ta lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a lardunan yan awarin kasar masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila bayan yadda ake ɗauki ba daɗi da mayakan ɓangaren da kuma dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar dusahel ta arewacin ƙasar kamaru kuma ta hango mana cewar hanyar da ta tashi daga garin marwa zuwa mura da garin dabanga har ma zuwa birnin kusiri ta yi munguwar lalacewa amma gwamnatin kasar ko a jikinta wanda hanya ce kwaya ɗaya tilo da ta haɗa ƙasar jamhuriyar kamaru da ƙasar jamhuriyar chadi sai kuma jaridan the guardian post an da ita ma ta yana mana cewar jam'iyyar sdf ta yan hamayyan ƙasar jamhuriyar kamaru ta ce za ta ci gaba da kalubalantar gwamnatin shugaba biya kan rikicin 'yan awaren kasar ta kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar the post an da lauyoyin bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru barista gongi da kuma barista akpu bala suka ce a shirye suke su kare martaban 'yan awaren kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru. To madalla a gaishe ka yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma masu rayu ke kira ta waya kuke ajiye mana bisa na'ura. Salamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi gungu lokal gamman jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya ana kira ga fara shugaban kasa. Abin da ka faruwa majalisar Najeriya yau bai yi a cikin ko siraki ya kai shekara ya koma jam'iyyar pdp a ce har yanzu ba a bari na jam'iyyar apc da ƙasa ba sanadiyar ya koma apc a ce shi saboda suna shugaban majalisa a hana shi magana saboda da yan jam'iyyar apc da gwamnoninta da sanatocinta da duk wani wanda adda wata kujera a jam'iyyar apc za su jajirce a tsinke a zagaya inda matsala take a gano ga matsala a gyara matsala. sunana dan asabe mai fata ya wuri to muna jinjina ma 'yan mu na najeriya dangane da wannan doka da suka jaddada na zaɓe mai ba da cewa duk wanda aka kama da zabin vota card za a daure su shekara biyar a gidan yari wannan mataki ya yi mana daidai assalamu alaikum sashen wasu na murya amurka na magana alhaji aidu mai zera kamfana na na madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne ina so mai kira ga 'yan uwana 'yan najeriya ga zaben tara ya taho ya kamata mu yi karatun ta musu mu zaɓi shugabanni waɗanda ba za su sace dukiyar al'ummar mu ba su kai ƙasashen waje su ɗorayen gwamnati zanjo su siya tare da yaran yaransu. To madalla kafin mu yi sallama gaba ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. yayin da shugaban amurka donald trump ke ta kushewa akan batun bakin haure daga tsakiyar nahiyar amurka wanda suke kokarin karasowa zuwa amurka jam'iyyar democrat dai suna nan suna ci gaba ne da yakin neman zaɓe akan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar amurkawa kamar batun kiwon lafiya da ana sauran makonni biyu a yi zaɓen tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa wanda zai tabbatar da wace jam'iyya ce za ta samu rinjaya a majalisun tarayyar kasar guda biyu yan jam'iyyar democrat da dama ba su ce komai ba akan batun ayarin bakin haurin to sai dai suna zarge ne akan yadda jam'iyyar republican suka dagula harkokin siyasa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa jiya talata cewa amurka ta gano akalla wasu mutane da suke da hannu a kisar ɗan jaridan nan na saudiya kamal kashugi kuma za ta soke takardun bizar su to madalla a gaishe ka masu raro ana maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da da kuma na shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ya makeri da ya tana gabatarwa sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau darrell smith ni sarfil hashin gumar ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum